jama'a masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin yame na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a yi jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa zara aminu fage tare da ni amina buhari auna. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. a yau shida ga watan afrilu na shekarar 2022 za mu magana ne akan rawar da mata ke takawa wajen tafiyar da al'amuran watan ramadan musamman ma a ɗakin girke-girke wato kicin. haka yake zara'u muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da mata inda suka yi mana cikakken bayani a kan nasu gudunmawar ga iyalansu da al'umma a cikin wannan wata mai tsarki. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da leƙa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta jagoranci tattaunawa akan yadda mata ke tafiyar da al'amuran watan Ramadan. Binta gare ku. Me sauraro barkanmu da sake sadar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Ya azumi ya kuma muka ji da ayyukan ibada. so mata a cikin gida su ne jagoran shi wannan azumi musamman wurin bangaren aikace-aikace da kuma abin da za a ci a kowane shekara zaga mata ana ta shirye-shirye a yi kwaliman ɗaki ne a yi siye-siye ne malama kunsa mm-hmm. ah, da malama hamida da malama wasila mm-hmm. wannan al'ada ce da duk shekara an riga an san inda a arewa ne mm-hmm. mace inda aka ce miki lokacin azumi ya zo siyan sabon kwano na tuwon miji ma a lokacin ake yi wata ma a lokacin take sake gidan dakin ta ai wata kayan dakin ma gaba ɗaya eh. kin ji kamar za ta sake sabon aure to aikin san wata ne kwaya ɗaya abu a shekara gaskiya ne mm, Allah ya riga ya raya ka ka zo wannan lokaci to ba gyare-gyaren ka ne fa za ka yi ba har da shirya ma lokacin za ka yi. Mm. To malama kumsa kamar yanzu nan da ke fara shimfiɗa kin ce mata sukan yi shirye-shirye. To wani irin shirye-shirye mata sukan yi lokacin azumi? Ni dai yanda ni nake yi mm. nakan yi kwaliman ɗakin girki. Shi ne mai muhimmanci. Eh, tunda an an shiga ofis ɗin an shiga kenan. Saboda samu balance a samu fili a samu iska da wurin da za a zauna a yanke yanke saboda duk abin da kuma na dauko zan yi amfani da shi wankakke ne haka na riga na tsaftace abina shine farko abin da nake yi to na biyu kuma sai ila wurin da za a zauna a sha ruwan. Hmm. Shi ma a adana an tanada shi. An tanaje shi. Eh, Amma kuma ne ga ce an gyaggyara. yawa an shimfiɗa ne an wanke. Haka. In tabarma ce. Hmm. In ban sai sabu ba zan wanke tsohon. In hmm. dai shimfiɗa inda za a zauna a ƙasa a bararraje raje a sha ruwa. na uku kuma sai dan abin da za a gasa kundin da shi to wato akan sake samfuri kenan na abinci shi kana din kenan ji indiyawa eh, eh. Ah, akan mai guzari sosai yanzu ne ma lokacin guzari na kamar hamida tana ce ma a ita yanzu ne lokacin ta san daɗi ah, ai bari yanzu ko na san daɗi ai da kin ji baki na kin san zancen daɗi to da me da me mata sukan shirya idan za a yi magana azumi ke kun ta magana akan cewa za a sukan fuskanci tsafta na gida da na muhalli ya mm. kasance komai ya zama a gyare to kuma za ki ga uh, da azumin kamar yadda muka yi magana akan kwaɗayin baki akan sake samfarin abinci ba kamar yadda kila aka saba an yi tuwo kila shi kenan kuma an yi shinkafa ba mm. za ki ga mata an da wani lokaci tun karfe ana ce miki an yi azahar mace za ta shiga cikin ɗakin girki mm. ta yi ta faman fafutukan neman yadda za a yi a fitar da kai kunya to da me da me kike ganin mata suke yi to ai ni alhamdulillah da an ce miki watan rajab ya tsaya mm. zan fara timetable wato me ake jadawalin abinci kenan in ga da me zan dafa yau sahur azumin farko in ga me za a ci a sahur me za a ci da buɗe baki hmm. sannan kuma kafin a kwanta me za a ɗan ƙara ɗan. korawa da shi saboda kin san aka yi buɗe baki aka ji sallar tarawihi aka dawo zaki ga lokacin ake dawowa ciki na ya natsa zaki ji ana jin yunwa to tun daga watan rajab din nan zan fara eh, tanajin abubuwan da zan yi tun da kin san an ce mai kurman ido da me da wuri yake fara kukansa to kin ga yanayin yadda tattalin arzikin kasan mu yake mm. mazajen ma aikin ka ba za mu bar su da nauyin abu ba tun da har sun ba mu dama mu zo mu nema to mu ma in muka fita nan fa to kin ga ba a dashi kadai ba to matsayin ki na ma'aikaciya ke ma kika ba da naki gudunmawa ki da gaske ina ba da gudunmawa ta mm. saboda ni ma ina so in ji daɗi yawwa zai ba da nashi iya daidai gurgudu sannan ni ma zan kara da nawa saboda kin ga bakin da nawa akwai ni da san kwaɗi ai kowa ne ma kwana da wasila ba ta wani murmushi a ah, ai da hango ta ta ma kosa indire ne ita ta cafke to kin ga zan yi in kunu ne in an sha wannan kalan kunu yau gobe za a sha kala kaza in an yi na tsamiya yau gobe a yi na tambaji ba a yi na gyada gata kuma a yi koko in ana bukata wato ana bukata da canjin baki a lokacin kuke nuna bajintan ku da kwarewar ku a sosai sosai kin ga yawanci azumi yana zuwa da kwaɗayi kin san dama yunwa ita ke kawo kwaɗayi duk sanda zaki ji kina kwaɗayin abu to yunwa kike ji mm. to shi wannan wata na ramadan wata ne da zaki ga kana marmarin kaza kana marmarin marmarin kaza kuma Allah ma ne iko zaki ga watan nan mun talaucin ka sai ya fuwa ce maka already da gaske sai ki ayi wallahi ko na kofato ne zaki ga kin yi ta kin yi ta haka ki kwance to kin ga jiki na yin yaushi hmm. dole za mu nemi abin da balance diet wanda zai gyara mana jiki masu gina jiki wanda za su mai da abin da aka rasa tun da rana gaba ɗaya ba cin abinci ake ba ba a sha ruwa ba kuma eh. kin san ruwa yana ƙara gina jiki za ki ga mutum jikin shi yayi yaushi lokacin azumi wasu da kin gansu za ki gane cewa ana azumi yanayin fata jikin su ma ido ya fada za ki ga fata duk ta yi yaushi baki ya bude amma ana cin irin abinci masu gina jiki ba wai masu irin ma masu tsada a ce sai kin ci apple sai kin ci a'a dan kwakwamban ki ne dan kabejin ki dan latas kankanan dan tumatirin ki eh, kankanan nan wallahi ta hamsin ma wani lokaci in kika je zaki samu ga gwado ya wato ta ɗarin nan dai to ɗari ɗari biyu eh, zaki ga eh zaki ga in kika hada da dan kwakwamban ki da dan wani abu in kika dan hada zaki ga zai baki abu ne mai daɗi a baki sannan a jika zai miki amfani ke da yaran ki kuma kin ga yake kwarai da gaske to kin ga wannan abu in aka ce aka yi amfani da shi zaki ga an yi azumin cikin daɗi cikin jin daɗi cikin raha cikin karsashi. To wasila kamar a tsarin irin na girki dan mm. kamar da azumi ke ga akan canza baki akan yi kuma kala kala. Kamar wani abu ya dace a ce mai azumi ya ci kuma ya ya kamata ita mace ta gabatar da shi wannan ayyuka nata. To alhamdulillah kamar da yadda Hamida ta faɗa ba sai lalle kana da dukiyar da ka siyo kayan itatuwa nan masu tsada ba. Mm. Ka itatuwa suna da amfani matuƙa gaya a jikin ɗan adam saboda me akwai abin da batu shi ne ke kira da dehydration idan kika yi ruwan jikin mutum yana tsotsewa so kuma ruwan jikin mutum din yana tsotsewa so abin nan koda yana samun shi ma yana bukatar ruwa dama shi ko da yaushe koda yana bushewa shi ma abin da ya fa kamata mutum ya dan fara korawa idan ya kai azumi shine ya dan sha ƴaƴan itatuwan nan ko yaya ne ko dabino ne sannan ka dan sa abu mai dan dumi kunu ko shayi saboda mai kodan ka ya samu settlement kar a sha abu mai sanyi mai zaki yana kawo matsala ga kodan dai don yana da kyau mutum ko me zaka kai kula da lafiyar jikinka farko tukuna mm. don kodan ka ya kyau kai ma zaka yi kyau da shi kamala da marasa lafiya ba fatan ma daga cikin mm. ciki ne in ka cikin yana da lafiya wajen zai yi lafiya kamar ya wace za ta iya tsara aikin ramadan ɗana ya zama mata da sauki mm. tunda kin ita tana azumi ita ma ta labaita mm. dama an yi sahur ita ta tashi ta yi wannan aikin ta da kila ta dan koma dan wata za ta gyara ta dan koma ba ta dade ba ta tashi takwas kila za ta je ta gyara miji zai je aiki ta kara koma kila yara za su je makaranta da sauransu ba ta yi da lokacin da ita kanta ta huta to wani lokaci ya kamata ce ta fara shiga aikin kicin na ya kasance ciki lafiya baka lafiya ma'ana ita bata galabaitar da kanta ba ta dan samu hutu kuma ta yi ta gama akan lokaci ya zama ba wai ana jiran ta bane an sha ruwa kuma ba abinci a ƙasa. Eh, ai to kamar da Hamidan ta faɗa ni dai gaskiya gate dina na shiga kicin karfe uku ne duk yawan abin da zan dafa na shiga kicin karfe uku duk inda shida yake na gama Mm. Eh to ni gaskiya kamar yadda muke ma'aikata kin ga mukan zo aiki da safe mm. to ni in na tashi muka yi sahur muka gama nakan so in wanke duk abin da muka bata a wannan lokacin bayan na yi sallan asuba. Haka. Na gama to sai in zo in sa ruwan wanka dama dai ma na sa. Eh. Juye in ma yara to za su tafi makaranta ni hmm. ma zan shirya zan zo wurin aiki to mai gidan ba lalle mu fito tare da shi ba dan yakan kai karfe goma bai fita ba to hmm. shi da ma zai kara sana shi shirin daga gida ni kuma na riga na taho to hmm. mun gama aiki karfe biyu mun koma gida to in ka koma fa baka da wannan lokacin dole ne zaka shiga to ko wankin wake zaka shiga ka fara yi zan gama zan yanka abin nan zan yanka abin da zan yanka in fere ne zan fere wanda zan fere to gaskiya daga nayi sallar la'asar zan fara dafa na dafawa in soya na soya wato an shiga ofis kenan an shiga dangadan komai eh, an riga an shirya samu na tanada an tanada dama gama a karfe biyun da na riga na koma gida na eh. tanada na gama to da na yi sallin la'asar insha Allah kuma za a shiga to karfe shida kamar yadda wasila ta faɗa mm. na gama komai da komai sai kai wanka kuma in kai wankan nan kuma sai ki mm. kaman baki ki kai wannan aikin ba mm. sai ki ji daɗi a jikin ki to sai ki jira kuma lokacin da za a kira sallah sai ka sha ruwa ni wani abu da na lura da mace kamar tana da wani baiwa ne da in ba son kai zan yi ba kar a ce na yi son kai sai in ci tana da wani baiwa da ke da namiji bai da shi in kika lura lura zaki ga tare suka dauki azumin mm. ita ce wannan aikin shi zaki ga shi ya malale ya zama abin tausayi za mu je aiki shi ma zai je aiki amma duk da haka shine yake ihu shi karsashi eh dan na zan ce ma kun fara yayin ulsa ko mata an ce kuna ta yayin ulsa wai ko ulsa ya same ku to ai misali kamar yanda wannan shekaran bi in specific mm. maza sun fi kukan azumi sun rafke sun rafke da canjin yanayi ko to da su ba su za su je su girke nan ba su illa iyaka su nemo abin da za a dafa amma sun narke gaba ɗaya duk inda kika yi daga namiji kawai complain haram baki wani abu ma kika ya zama matsala amma ke ai da ke kalle duk shi ma za ki da cewa akwai matsala ke saki kaman yanzu mu da muka fito din nan mm. duk wannan ayyukan da kumsa ta faɗa dole ne sai ka shirya ka fita ta kumsa bisa tsarin yadda mata suke samun kansu a wannan zamani na matsalar tattalin arziki inda zaki ga akan maganar cefane ba ana iya kai ruwa rana har rai ya baci mm, to inda aka kasance namijin ya samo abin da bai kai ya kawo ba ko a ce da iya dai bakin kokarin sa abu ɗaya ne ko biyu ya kawo me mace za ta yi don ganin cewa dai an dai saki an kuma kyautata dai an dai canza dai kamar yadda kowane gida ake ɗauki wannan watan gaskiya ai zo mu zauna dama zo mu saba kuma hannun dama ne yake cuda na hagu mm. a rayuwar nan tamu dama ai eh, kamar da yadda na faɗa ɗin kenan zo mu zauna zo mu saba idan miji kamar ni yanzu mijina wasu spices zan ma ba shi yake bani kuɗin ba da kuɗi na nake zuwa in siya a to an wuce wannan lokacin yanzu eh, yawa to ya rage namu yanzu ko buhun masara ya zo ya girke mu mm. ai ya rage nawa ne ke ne san da zai sarrafa kenan yawa zan yi dawo kake faɗa eh, kuma sa kuma da azumi a kawo miki buhun masara ba zan yi ba alhamdulillah wasu ma mm. suna can suna neman buhun masara ba su samu ba to zan yi dambu zan yi kunun masara zan yi dan malele duk in na zauna na gyara na tsaftace abin da zaki face yan zage zage yawa hmm. zai shige haka duk za mu samu ciki lafiya baka lafiya a samu dai a raya kundu ne ina hmm. ce ba shikenan hmm. ba to abin da ya kamata kila miya ce za a dan gyara ta eh a kuma samu abin marmari a rabi to kin ga yanzu na ci sitaci a nan ba sai in nemi protein ba kuma haka ne haka sai ka hada ka samu balance din da ake ka dai samu dai abinci mai gina jiki abin da ake bukata ne kawai abin da ake bukata yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren domin jin yadda aka kammala tattaunawar. To, misali kamar yadda wasila da kunsa suka ce maganan kicin. Kin ga kun faɗa cewa namiji zaki ga tare kuka ɗauki azumin nan kuma ki zaki yi aikin shara wanke wanke komai dai na gida sannan kuma ki ma zaki fita fiki aikin nan ta yiwu ma ke sai kin riga shi sammako kuma shi zai riga ki dawowa to abin da ya fi mata shine ko ba ramadan ba in kika shiga kicin gurin girki in doya kika fere kake babbawan doyan nan anan ki samu gefe guda ki fere ki kwashe ki sa a bola bayan kin gama in jajjage kika yi dauki turmin nan ɗauraye shi ajiye in tuwo ne kin tuƙa muciyan nan kake aje ta wanke ta ajiye wato a ringa ana rage ana rage wa zaki ga ke kanki dakin girkin kicin din ya miki kyau ya miki natsuwa da jin daɗi zaki yi aikin ki cikin nishaɗi yawanci aikin da ke ba mace wahala da azumi wanke wanke gaskiya an tara saboda an tara an tara hatta cokali sai kiga yan madara ce kin ɗibe ta mm. sai kiga an wurga shi cikin sink din wanke wanke to dole aiki ya cunkushe ya ma mace yawa in an gama buɗe bakin nan ana gama buɗe baki kakkamta wurin mm. kwashe kayan kwashe plates din je ki ɗaure ki ajiye haka ki dawo kafin a je tarabihi a ana bada lokaci da za ka dan huta zauna zaki ga gurin ma ya miki faɗi in ma ba babban falo gare ku ba in karamin guri ne za ki ga gurin ya miki kyau za ki miƙe kafa dan yi fira da mai gida mm. ana dan kallon tafsiri kafin a tashi a tafi in kuka dawo tarawihin nan wannan abincin bayan kin dan gama shi wanda za a ci dauka dan plate ɗin ku sai ki ga cikin nishadi za ku ci abincin an gama shi ma dauki abin ki daurayi kuma nan kan ba ci ba saboda ba da kwanoni a kuma da ba a cire kiwuya kiwuya ne duk kiwuya ce dama eh in aka cire shi kenan ki cire maran ki ce wani fa na kusa in kwanta in yi bacci ki cire maran ki ibadan wallahi ki ga lafiya lokacin da aka ce ibadan ce azumi to ki dauka komai zaki yi a watan Ramadan ibada ne sai ki ba ma ibada ne amma kuma kai kai mai ma'ana don saboda kin ga idan baka kwanta baka aikin nan azumin ya fi nukurkusan ka zaki ci can ciwo can kaza amma in kika tashi dan wanke wanke ne da dan fara kin taba ruwa sai ki ci ruwan nan da kika taba sai ki ji ya sa miki jiki ki wani mm. nishadi kamar kin sha ruwan nan ne in wani dan abu kika yi sai kika kina kan ki ce kobo la'asar ta yi sai ki ga la'asar din nan fana yi shi kenan azumin nan an kai gangara to an ce a kowane lokacin da azumi ya kankama a lokacin da kuke gasan girke-girke kala-kala a lokacin da kuke koyo a lokacin eto eh kusan za a ce bayan azumin ya kwan abin da aka koya a wannan lokacin ana san ana fatan duk abin da ka koya na kirki ya kasance ka ci gaba da shi har shekara ya zagayo sai da ka kara inganta to wata ana ce miki azumin nan ya riga ya sauka kuma to an yi baibai eh salamu alaikum da kuma wannan yawa ai wata tukunya ba za ki ga an dauke ta a ce to sai Allah ya sai Allah ya kai maganar gasan kirki kirki ban ce ba a yi ba a a cikin lokacin azumi ana yin gasar girke-girke sosai amma zan iya cewa a da ne da da komi yake a wadace ana faca kasan rai a sai wannan da naira ɗari uku ki ba ki sami kifin ruwa da eh, ki kamar yadda kun saki sai ka iya dan sun ganda dari <laughs> ana zuba na dari biyu guda nawa bai zai fara ce to yanka ɗaya ce kamar a hannu me ka ci ba ni ne ba da shi ba ne ruwa mai bukata shi ma ma fa shi ma ya dan sakira kuma dole ki dan sa albasa kina magana spices yau kina da so ki ji daɗi da dan ba. kike nema a baki yau kin gani da ne ake wannan gasar yanzu dai ana samu a ci abin da ya samu ne mm. magana kenan guda ɗaya kuma amma a sarrafa shi ta yanda a sarrafa shi mai kyau a mishi sarrafi mai kyau kyau mai daɗi tunda spice din kamar yadda kumsa ta faɗa yanzu ba wai sai lalle na shaguna ba masu ah, tsada mata na haɗawa da ke ma in kika duba za ki ga abin da za ki siya ki har haɗa ɗan yi da spices din nan naki ki kuma ki ƙanshi na wato kayan kamshi da ake kayan kamshi na ah, ya ji ya ji ne fa ya ji ya ji da ruwa ya ji eh, samu albasar nan da tarugu ya ɗan ji sosai bari kika samu manyan tarugun nan mai kanshin ne. Kyau Ƙwarai da gaske. tarugun ma suna yi. Hmm. Ai kin san wannan sirrin su fa ko shinkafa ce da fa duka kika dafa. Kwarai. Da wannan sirrin za ki ta hakosawa suke ke makwabtan ki ma in ma ba wai wa'inda suka yarda da ke bane sai ki oh, ta ana o yau wasila yau wasila ta sa ta hmm. sa ya kaza shine aka aiko mana aka cire aka kawo mana haka. Kwarai da gaske. Kuma ba su san duk hmm. Dabaru ne. Dabaru ne namu na mata. To shi wannan wata dai kamar yana muka sani wata ne na ibada. kuma duk wannan ayyukan zaki ga yana cinye wa mace lokaci mm. ga gajiya shi mukan samu lokacin da mukan yi ibadan kuwa akwai wani shawara da za ku ba mata za su tsara su ba su samu lokacin da za su ibada eh akwai lokacin ibada lokacin ibada dai ni a nawa gani shine shawara kamar da daddare idan dare ya yi ke za ki tashi da asuba dole ki yi abin da za a yi sahur da shi sai ki kintata ki duba time din da ya kamata ki tashi dan ki samu ki ibadan ki ka a hudu ne ki karanta abin da za ki kanta ki shiga kicin ki je ki yi abin za ki dora ma ki zo ki zauna fa ki addu'o'in ki wannan mu muna da wannan bonus din mata mm. in kika dora in sabon girki zaki wala Allah zaki tuwo ne ko zaki miya ne in ma ki miya da dadar tuwo zaki kika dora ruwan to zo ki zauna ki dan ki ki sallolin ki in kika yi sallah ko raka a hudu da kika samu kika tashi kaje kika tuka tuwon nan kafin ya gama salala ki zo ki addu'o'in ki zaki by the time kika idan da addu'o'in kin tashi sauran kin gama fatuwo kin kwashe kin ga ke kin duki tsuntsu biyu da dutse da dutse da eh. kuma ko lokacin da ake tunanin da kamar yadda muka ce uku muke shiga Eh, kici mu fara abincin bude baki a wannan lokacin dai ba za mu ce muna da time za mu wabce mu je mu ibada sai dai mu wabci time din sallar asar mu je mu sallah mu dawo kuma baka jin azumin kwata kwata tafiya yake yi in ka fara wannan girkin na yamma hmm. kwata kwata baka jin wani sauran gajiya ko wani abu hmm. saboda ai mata ai ji sai wannan sallah nake mai ne ai daga karfe 4 nan zaki gaskiya da za a sa maza su ma su rika shiga kici sabon jarunta ne Allah yake ba mata sai su mutu mutuwa ba akwai kabar da akwai kasar da akwai kasar da idan aka azumin nan na kwana talatin ranar idi eh. idan namiji ya tafi idi yana dawowa turaren ne yana shigowa zai zo miki da kyauta na ban mamaki wanda ke kanki sai kin girgizu wannan kyautan ba na wani abu bane mm. ba wai dan kin ta mishi bude baki ba sallah tashin asuba nan da kika yi na kwana talatin kina yi mishi shi ba yana mun share yana mun share ke za tashi ne kaji mazaje yawwa to ki ji fa hada no yanzu kaman shawarar na bada na ibada kin hada fa eh, tsuntsu biyu ne kika jifa da dutse daya kin makanki mm. sannan kin sauran mutane yawwa kika duka fa wannan lada kika samu ko baki addu'o'in ba kina da ladan girkin nan da kika tashi kika yi tana ma ai kina girkin ma kina zuke kina yi kina yi kwa eh, shi da ba sai an zauna ba ba ki rike carbi ba ki rike tali ka wanda ba ki rike ma kina yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kina ana neman kusanci da Allah ana mm. neman kankara zanabi yawa duka eh. zaki ce ba sai kin zauna musamman ba to ai misali ma mm. ita mace dai kamar yadda muka sani mu jarumai ne mun san cewa dukan mu jarumai gaskiya mata jarumai kwarai da gaske duk macen da ta amsa sunanta mace jaruma ce mm. shi wannan ibadan zaki yi baki ma san kin yi ba saboda dama ita mace a cikin gidan mijinta ko me ta yi ibada ta yi sai dai in ta saba ma ubangijinta hmm. wanda ba ma fatan haka hmm. in kika tashi sallan asuba bayan an yi sahur an yi komai kin dan dan wanke wanken ki kin wanke abubuwa kin aje sanda zaki dawo daga office kina dawowa zaki ji wani daɗi saboda zaki ji wani iska ba wani aiki kuma da ke jira ki eh, kina ne tunanin wannan sabon ne hmm. kin yi azahar ko qur'ani kiki ƙara shafa eh, karanta falle ki tashi ki karanta falle hudu hmm. a rana in kika yi azahar eh, asuba azahar la'asar magariba hmm. isha'i kina da izu biyu gaya min in lokaci ɗaya zaki zauna ki karanta izu biyu na awa nawa ba zaki iya ba zaki ji mm. kin gaji zaki ji ina waye waye duk da dai ba shedan amma zuciyarki za ta raya miki cewa ba zaki iya ba mm. kin ga kin yi wannan ana zuwa ƙarshen ramadan zaki ga cewa kin sauke qur'ani shikenan cikin sauki ga mm. lada ga al'ada ga ayyukan kikin tafi komai cikin sauki gaskiya maza kuma su ringa nuna cewa fa ana musu kwarai da gaske a ringa yabawa kenan to ai kun san zan da ba nake magana mm. ta wasila ta yi magana ina ganin majalisar mata da kuma <laughs> jam'iyyar matar arewa eh, da ya kamata a dauko wannan abin a sashi a faifai sosai ya kamata a ce mazan su dinga gane cewa an fada ku mata jarumai ne kin san iya kokarin su kana mun shari a dashe ka a lallashe ka sai ma ta ba gaban a ba ka nemi wurin sanyi kana can ka olsa ka ta tashi duk kuma tana gaban mamurku murhu yake da dafa amma bata ma damu ba kuma ai baki sani ba sannan kuma a gama a karkare mm. yanzu dan zanin ma tashin um, asaban da aka sani bisa al'ada na malam Bahaushe yana wa mata yanzu sun yanke shi ai sun yanke shi tun shekaru da dama yana son ko in ji ba hasi ah, saboda yan mata su ma ba suna kukan cewa shi ma ramadan basket din shi ma ana kai mishi hari an gana. an naushe shi to kun ya kamata a ce mazan ba wai biyan ta zaka yi ba dama matar ka ce wanda abin da ka mata ƙara kyautatawa ne da nuna cewa kaya ba hmm. cewa lallai matan natawa tana yi ne domin ni domin hmm. Allah hmm. to aka mata wannan zanen tashin asaba din ai ka fita Mm, da ba ba san maza za su za su duba wannan al'amari ai abin da nake so in ce ma mm. a nan tashin asuban nan wata fa ba wai single dinta take ba ba take tashin asuban nan wata tana da sabon goyo haka wata tana da sabon ciki wata tana da tsohon ciki haka wata ba ba ta da lafiya wata ba ta da lafiya yawwa wata ma tana son bacci fiye da mutum akwai wasu zaka ga ba ta da lafiya sosai ma ita kam amma haka za ta tashi duka wannan ya zama wajibi ne abin ki sani ba akwai wanda yake cewa shi da daddaren sakwara ke so ku sabantu eh, abin ki kuma yawanci su ne iyayen matan nasu iyayen mu da baban mu bai cin dumame sabon tuwo da asuba sai an tuka mishi tom kinti kullun kwanan duniya sai an dima ma sai an sama miyar dai bai damu ba eh. amma tuwo to ai miya in kin lura miya ai ba ta da matsala shi dai wannan sabon tuwon da za a tuka maganar girke-girke a cikin gidaje kin san yanzu lokaci ne na burgewa da kuma kawo nishaɗi so ya ga ki ga mace mata suna ainihin kokarin su wurin ganin cewa komai an yi sarrafa shi kala-kala gaskiya eh. ko ni kuskus na rafa jiya gaskiya wani samfari na yi saboda in kuke in ga na burge kuma na burge din to an yaba ce ah, kina da zanin ah, tashin asuba ana da shi mm. ina da shi gaskiya ya kamata gaskiya mu ringa guga jigida ne wurin burge mazajen nan ko baki iya baki kunna gidajen rediyo ana yi kwarai da gaske kake koya yau wace koyan ba ki koya ba te bai yanki ina so in yi abu kaza ba girman a cikin girki wallahi babu to ai shi girkin nan fa shi ke kara dankon soyayya a cikin iya iyalai ba ma tsakanin mata da miji kadai ba wai ji bature ya ce wai idan kana son ka shiga cikin zuciyar namiji to wai ka shiga cikin ciki kwarai da gaske ai bature bai karya ba a wannan fannin mm-hmm. zaki ga ko yara ne suna alfahari da mahaifiyarsa akan cewa ta iya girki har Allah ya ba su san ba su ci kin ga wannan lokaci ne duk da cewa mata babu wai abun amma me idan mace ta iya sarrafawa kamar yadda kumsa ta ce an kawo mata buhun shinkafa buhun masara akuwa zaki yi eh, eh, zaki yi dambu dambu mai daɗi zaki yi tuwon gari zaki yi tuwon tsaki zaki mm. ci shi kamar tuwon shinkafa in kin iya zaki yi alalan masara mm. zaki yi kunu sannan mm. zaki yi fate sannan zaki dafa shi burabus ki mai lafiyayyen miya saboda haka nan za a bambanta sai ki mm. samo alayyahun ki mai sauki mm. ki buga mai taushe ki samo dan kifin ki ko da mutsikawa ki kai aka ci da kabewa da wannan tarugun da wasila ta ce mai manya manyan da kika sha <laughs> ai ranan ko da a ce kai dai talauci ya kare a gidan ranan da an san cewa dai an ci daɗi mm. sannan shi fa kan shi mai gidan nan zaki ga Allah Allah yake yana cewa kai ku zo a je gidana yau a sha ruwa saboda me saboda wannan girkin ne da kike ma miji asiri saboda bai kawo da yawan ba kuma bai kawo ma na daɗin ba amma kin sarrafa shi kuma yayi daɗi kwarai da gaske to da fatan za mu yi azumin nan lafiya kuma za mu amfana da shawarwarin da muka ba wa junanmu dama tunatarwa ne ba cewa aka yi ba a sani ba Allah ya taimake mu madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. masu sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirin mun sami kiran mu na farko daga Kwantagora. Da wa muke magana? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikas salam da wa muke magana? Ina magana da Abdulhamid mai gyaran TV Kwantagora jihar Niger. To muna jin ka me zaka ce akan batun namu na yau? gaskiya na ji maudu'in da ake tattaunawa kan shi gaskiya mata sukan yi kokari akan lamarin kicin sai dai gaskiya akwai wani ragwanci daga yan uwanmu mata musamman na wannan lokaci domin gaskiya mafi yawa yan uwanmu mata suka samu yarinya wadda suka haifa daga yan shekara biyar zuwa shida sai ka ga su lokacin ragwanci ya zo musu sai ka ga su sa ta wanke-wanke barmakon su yi wankin kwanoni yadda ya kamata su faya su wanke da kansu yadda ya kamata sai su sa ba karamar yarinya da ya wanki yadda ya kamata wankin ba ya wanku yadda ya kamata ba ne a yi ma miji jika jika kin ga wannan madalla mun gode da wannan kira naka muna godiya ga kiranmu na gaba mun ƙara samun kira daga kwantagora da wa muke magana Asiya kira magana da injiniya mai gero makeri gora jihar meja. Muna jin ka injiniya. To gaskiya ne ina jinjina ma mata har dai ga irin wannan wata tsakani da Allah. Saboda an ce bango ni ya zama dole saboda irin tashin da daga sana yi. Mu maza muna nan muna kusan baccin mu ta su ne nan su ne nan to gaskiya ni dai ina ƙara jinjina mata Allah zai saka da alheri. mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe masu sauraro har yanzu dai ya kamata ku kira lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da alama dai lokaci ya yi halinsa a nan za mu kawo ƙarshen shirin namu a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da abokiyar aikina da su taya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku sha ruwa lafiya. Muryar Amurka yau ta